والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى عشرين لشدة قوة الربيع الثاني شكرا تدبو ديا دريه دا تلاتين دقيقة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da da da da da nan ne wata goma ne ko sha ɗaya sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu a ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na rijalin wani sa'un haula rasul sallallahu alaihi wasallam wanda ya za mu tashi akan shaksiya ta 25 ne shine Umair bin Abi Waqqas al-Gulam shahid Umair ibn Abi Waqqas shine dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas ana masa kambi da al-Gulam shahid yaro karami matashi da ya samu shahada tunda kwata-kwata ma ya shahada ne a yana da shekara sha shida kawai shi sa ma tarihinsa bai da tsawo don bai daɗe ba ba mu karsa ne ba to ba mu gama abu zara ba oh wancan satin ba karatu ba ne to afwan na manta ina na shi tashi na فتنة الداعية طيب شكرا bayan mun yi magana a kan zurbinsa da gudun duniyarsa sai kuma ake magana a kan wato fitana za magana a kan fitana ya ce fitana wato ana nufin zai tunaninsa da kaifin kwakwalwarsa a wani ayyuan bin haushab kala haddasa ne rajinin an shekai ne min da ni sa’ala bata kada na raba zata kamar wani na shekun al’awon ibn hausa bukki cewa wani mutum ya bani ni labari daga wasu mutane guda biyu daga bani salaba suka ce mun sauka a wani wuri mai suna rabaga kamar na shaikun sai wani dattijo tsohon da wucewa ash'as ash'asu abyadur ra'asi wal lihya mai wato cakuɗaɗɗen gashi sannan kuma yana da farin gashin kai da bijemu yana da furfura kenan فقالوا هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذناه بأن نغسل فأذن, لنا واستأنف بنا sai aka ce da mu wannan mutumin da kuke ganin sa ga tsufa ga kuma kansa akwai kura da kuma yanda gashin yake a turbine ga alamar tsufa a tattare shi mutum ne ɗaya ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam muka nemi izininsa don mu wanke masa kansa mu gyara masa ya mana izini kuma ya zauna ya ɗauke cewa tattare da mu yace fa bainama nahnu kazalika id atahu nafarun min ahli al-iraq muna cikin wannan yanayi sai wasu mutane suka zo masa cikin mutanen iraq a sukuhu kala mai riwaya ce ina zaton ya ce min ahalin kufa a iraqin ba mutanen kufa ne a kamun ya abazar sai suka ce abozar fa'ala duka hazar rajul wa fa'ala sai suka kawo gulman sayyidina usman a wajensa ya abu zar wannan mutumin sai ta usman ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza irin ziga din nan saboda ana rotowa kamar ana ganin cewa akwai wata rashin jituwa tsakaninsa da sayyidina usman akwai waɗanda suke ganin sayyidina usman ne ya kore shi daga madina ya mayar da shi inda har ya rasu فهل hal ka kai kai kai wato ka canja addinin ka ne na karayatan fanan liku bi rijalin mashi ita ko kuma fa'al anta nasibun na karaya kafa mata tuta ko yaki je mu haɗu mu yaki wancan mutumin mu zo maka da mutane da sojoji iyayen da kake so mu je mu yaki wannan wai sai na Usman wai ake faɗa wai Abu Zar ana ziga shi yaje yaje taba sai na Usman fa qala ya islam yace ya ko ya koma abota musulunci la ta'dudu alayya zakum wa la tadullu as-sultan wa la tadullu as-sultan ku da mun da wannan magana kuma ku daina kaskantar ba a gabana wannan magana ba na santa kuma ku daina kaskantar da shugaba a gabana فإنه فإنه man azalla sultana fala tawbata lahu duk wanda ya zo ya kaskantar da jagora sarkinsa ko shugabansa to babu tuba a gare shi in abu zan. wallahi na rantsa muku da Allah lau salaban a ala wani kashabatin jabal da usmanu kama ni yayi ya soke akan dutsen da yafi kowane dutse tsawo ko itacen da ko da kowane itace tsawo shine atwal yace la sami'tu wa sabartu wa ra'aytu anna dhalika khairun li wallahi da na yi masa da'a na ji abin da ya faɗa kuma zan yi haƙuri kuma sai in ga haka shi ya fi alheri sai ke ne din da yi shi ya fi mu alkhairi da haka babu wani magana jayayya da tashi hankali tsakanina da shugabana sayyidina Usman Imam ya fitar da wannan a hadisi din amma malamai sun ce a ciki akwai jihala ta الرجل والشيخين إذا كن دوب إسناد عن الأوان bin حوشب قال حدثني rajul. تواي رجل kaga wannan majhul ne ba san shi ba an shaikhai wasu mutane dattawa guda biyu su waye ba same su ba san su ba to wannan abubuwan guda biyu shi ya kawo illa a cikin wannan riwaya jahala kenan gurin malaman lokacin da za a yi riwaya dole a san waɗanda suke riwaya da dole ne amma sauran mazajen riwaya wanda suka rawaito hadisin duk amintattun mutane ne وكذا يجب على الداعية أن يكون فطنا للمؤامرات التي تحاك من حوله ما ليتي كمرهكا يكماتا مي دعوة زمنتو مي كيف تناني دا بصيرة dangane da abubuwan da za a zo a yi ta kawo masa a waɗanda suke suna kewayawa a gefensa abubuwan ta da fitina abubuwan ta da hankali a matsayinka na malami mai da'awa mai wa'azi wani lokacin mabiya suna da fitintinu irin nasu ya kamata ka zama mai zurfin tunani in ba ka ba a zo a zurma ka kaje ka yi wani abin da bai kamata ka yi shi ba kaga a nan gurin ai sun zuga shi ne wallahi zo mu je a yi kaza za mu taimaka ma za mu yi kaza kaga ya ƙi yadda to a shi haka ake son malami kai ya zamanto mabiyansa su suke kwantarolin dinsa a samu malami da yake tsayayye mai takawa da tsoron Allah ba wani yana yin abin da su mabiya suke so yake yi ba a abin da ya dace da daidai kawai yake ko mabiya za su daɗi ko ba su daɗi ba zai yi wata rana musu abin da ya dace da su wata rana kuma wani abin su ji ba daɗi amma malami ya zama to kawai wasu ne suke sarrafa shi in an ce kai can sai kai in an ce ka dawo nan sai ka dawo wannan babu nasara a cikin irin wannan da'awa din ya kamata malami ya zama to tsayayyen malami kuma mai manufa mai zurfin tunani mai sani ya kamata ba wai wanda za a zo ana sarrafa shi yanda aka ga dama mabiya kawai suna jujjuya shi ba wa ya kuna hakiman fi tasarrufatihi malami ya zamanto mai hikima a cikin dukkan tasarrufinsa kar ya to ba hikima alama وأن يعلم أن هناك من يتربص بأمته الدوائر cewa akwai waɗanda nan suna zama ne musamman don su kawo masa wato fitintinu da abubuwan da za su kautar da shi daga kan daidai su ne addawa'ir abubuwan da za su surufu zamani kenan abubuwan da za su jujjuyo da shi na zamani na yau da gobe abubuwan da za su sa ya samu hazima ya samu karyewa a tafiyarsa to san cewa a cikin mabiya akwai masu masa wani mabiyin ba don Allah yake bin ka ba wani an dasa maka shi ne kawai da zai zauna a wurin ka ko yana sauraron karatun ka har ku saba da shi amma makiyin ka ne so yake samu shiga wurin ka ya zo ya maka illar da baka ta to kuma yadda yanzu abin da ke faruwa kenan galiban duk wani malami da kaga yake da'awa yana yana yana kira zuwa ga hanyar gaskiya yana tsayawa akan manufarsa to wallahi sai an dasa masa mabiya akwai waɗanda za a zo a dasa maka mabiya waɗanda za su zo su cutar da kai kai baka sani ba kana tsammani yan uwanka ne wanda ana tare da su ka saki jiki wajen maganganu ka saki jiki wajen mu'amala ka saki jiki wajen kaza ashe zuwa za su saki maka yanzu kyakkyawan misali wannan bawan Allah da aka shi shi mafar Yusuf din na Maiduguri na wallahi mutumin nan wato mazlum an zalunce shi da yawa akan wasu abubuwa wato uwa uba gwamnati wallahi saboda duk motsin da mutumin ne yake yi suna sane su da kan security suka ce wallahi duk abin da yake a gaban mu yake kuma muna da yaran mu a gargashin sa su suke fada da kansu suka ce muna da yaran mu shekaru aru aru wallahi wani babban su yake ni dan nan na shekara wani babban tare da shi amma bai san cewa ni ma'aikacin jami'in tsaro ne ba ba san cewa akwai daga cikin ma'aikatan da a cikin su yake ba su kudi su yi masa makami amma kuma security ne saboda tsamar sun shige su suna zaune da shi sun zama daya su ɗaura rauna su ɗangale wandunan su saki gemun su idan an zo karatu su ta kabbara a ce ma'aikatan gwamnati ne duk sun yi wanda abin gaba daya wato wannan zamanin da ake ciki wallahi zamani ne da yake akwai abin tsoro da yawa a cikinsa duk da aka zo za a fara wannan jihadin da suka ce za su yi duk suka janye jikin suka gudu saboda suna sun san su damun ma'aikata ne su kansu mabiyan nasa na gaskiya daga baya suka fahimci cewa lalle su wallahi akwai wanda yake jami'in gwamnati ne da shi ake zuwa ake siyan makamin da za a je a yi wannan fada da shi ake tafiya a je to haka abin yake wanda yace zai tsaya zai faɗi gaskiya sai ka samu maƙiya kuma abin mamaki shine la turan maka dan uwanka musulmi mai sallah mai azumi wala Allah ma ka ganshi yana tsawon gaba masallaci da dogon gemunsa da komai da komai abin da za a yi da shi za a yi amma kuma wallahi daska shi aka yi kawai albashi yake da baka sani ba shi ne aka tambaye su aka ce ta hukun sa haka ne aka kuka bari har aka zo aka abin nan wai suka ce ayi sun riga sun ba da rahoto ba gwamnati ba ta yi komai ba ba za ta ba ta shi kenan daman su ake amfani da wannan dama a kakashe bayan Allah duk inda aka je aka damu da bamu da nasara wasu mutane suna nan suna ta na hauka suna wani murna an kakashe mutane suna jin daɗi mutanen da aka ce wallahi galibin wanda aka ce ba duk haram ɗan bane ba wallahi waɗanda aka ce galibin wallahi ba duk haram bane ga ce ta jarida dai kun gani tun da munan munafurci yayi yawa ba za a haska a nuna abin ba a titi kai arna yan sanda sojoji za su zo su tsare sa mutane kawai sun zo wuce su bude musu wuta an kashe almajiri an kashe yaro karami an kashe dattawa an kashe waye ba wasu a kofar gida suna bare duk an bude musu wuta aka sa mutane suka ta aske gemu kansu baka isa ka yawo da gemu ba mai rigura har yanzu kana tsoro ko ka gale wanda ka har yanzu kana tsoro saboda sun dasa sharri da ya aka kuka bari yayi karfin da yi kuma ya zagaya duk kasan nan ba inda bai shiga ba yana yana ikamatul hujja yana wa'azi yana cewa to ya riga aka fi hujja ba sai aiki me yasa a lokacin ba a kama shi aka rike shi mutum da shi ne shugaban a kama shi a rike shi a hukunta shi a ja masa kunne mutumin da inda ya dawo daga wata tafiya ne je ko wata ƙasa ko na zai sauka su suke turawa ake dako shi ake tare shi sau nawa ana kama shi su za a sako shi ita gwamnati mai dugurin sau nawa to shi yasa idan baka lura ba kai a matsayinka na malami mai ajiya ya amfani da kai ta wasu wurare a zuwa maka sharri Allah ya kamu lokacin da suka kasa gane waye na ka waye na kusa da kai kuma waye ne wanda kuke za ku yi mu'amala ta sirri da shi kowa yanzu wai tsoron sa ake ji kowa tsoron sa ake ji kowa tsoron sa ake ji mutum zai iya ba da ɗansa don ya samu biyan bukata ta duniya mutum zai iya amfani da ɗansa mutum zai iya amfani da mahaifinsa mutum zai iya amfani da ɗan uwan shi to wannan shi ne musibar da yake faruwa to shine nan malam yake cewa wajibi ne malami mai zaman to mai lura mai kiyayewa ba kowane mutum da aka zo ka sake jiki da shi ba akwai waɗanda za su suna maka da shi a ƙasa su zuga ƙasa su za ka yi ka za ka yi ka za ka yi amma kuma ƙarya suke duk abin da yanzu na mutum da da biyu nan sai a dauki sai a dauki sai a dauki sai a dauki wata wallahi wannan wani bawan Allah muka je wata rana muna abin da shi muna hira da shi muna tattauna Ya yace aka muka labarin muna maka yanda makircin yanzu ƙasar ne yake ci wato wallahi malam wani abu ne ya dauko shi malam bai kai wayan nan girma ba ina ya kai wannan dan karami ne ya ajiye shi ya jona shi ya bude shi da ya ajiye shi malam sai ce barin danna maka duk abin da ake a kewayen nan sai ka ji shi yanzu yanzu dinnan da maganan matansa muna muna cikin palace ne ba ya danna shi ya kunna shi maganan matansa maganan wane ne maganan kewayen gurin nan sai iya mita sun da suka ga dama da a ce za ku shiga cikin makarantar na yanzu nan kun shiga kun kuli ku ofis kuna mitin ku to akwai na'urar da mutum iya zaune a nan gurin in ya ajiye ta in ya ajiye ta yana buɗe ta kawai duk abin da kuke faɗa wallahi zai ji wallahi nake gaya ma ni kan ni na gani da ido na kuma na ji biro ne kuma gashi nan aljihun sa kai biro normal biro da kasani ana rubutu ya saka shi haka muna ta magana muna waye muna waye muna waye yace yanzu ka san duk in na fito maka da hoton kai a yanzu za ka yi mamaki na ce kwarai kuwa da zaro ya danno sai ga murya muna maganar da muka yi ga hoton da komai a ina ka samu wannan ya amerika ya siyo ce to duk ana da shi malam to wannan dama za a yi wajen binciken gano masu barna a hukunta su kana ji ko to da yayi to amma galiban irin waɗannan ana amfani ne da su ga gurin masu addini dan fashi ba barazana bane ba yan wane ne kaza kaza yanzu misali ji a karatu nake faɗa cewa mutanen da aka ce sun yan fashin da suka yi fashi a hanya eh, wannan da ta, abubakar ne Allah masa rahama ya rasu an ce wai wai an kama su na farko dai Allah ya sa su don aka kama ko ka ji ba saboda federal government ta sa interest ɗinsa ta sa firja IG ya ce dole sai an gano suwa suka yi fashin an ce wai an kama su na farko an sa su an kama don a kasar nan ba abin da ya gagara za a yi a ɗebo wasu mutanen daban a ce su ne don a nuna an biya bukata ka ji ko na biyu kuma idan su ɗin ne aka kama to Allah ya sa ba 'yan gata ba ne ba kaga yanzu waɗannan abin da suka yi ya kamata duk da cewa ba suka ɗauki bindiga suka harbe shi ba ba suka kashe shi ba amma suka yi sanadiyar mutuwansa damuwa ce da bacin rai da bakin ciki a iya kafin shi kuma gaban a matsayin sanin jagora shugaba a cikin al'umma kuma ya ba da gudunmawa a cikin mutane ya taimaki kasan nan daidai gwargwado rayuwarsa duka cikin hidindimin mutane ne na addini dai ko dai ba na addini ba wannan pressure da damuwa za ta ishe shi a dole majinin jinin sai mutu a matsayinsa a zo a tsare shi a ce kawo duk abin da ka mallaka ya ɗauki wayoyinsa na sirri ya dauka ya bayar iya gani dole wannan abin ya dame shi wallahi bai gagara ba kasan nan kaji ana faɗa wannan wallahi sai dai ka ji zancen ya ƙari a ɗebe su kawai abu a ta kaiwa da komowa a ta kaiwa da komowa ana kashe zancen in yan gata ne sakin su za ko yanzu duk ƙaryar ba wacewa malam ba su ba wani fashi da za a ƙasar nan gwamnati ba ta san suwa suka yi ba dan fashin nan fa suna da ƙungiya ka san ƙungiya ko dan fashi suna da ƙungiya suna da shugabanninsu suna da jagororinsu yanzu in za a yi fashi a iya kano state ba wani dan fashi da ya isa daga kudu ya zo nan kano state da ya fashi ba tare da ya sanar da shugaban yan fashin kano state ba ƙungiya ce ba da su kuma za a iya tashin wasu daga nan kano su je kwanta ta su fashi an san da su suna da sanayya da alliance da aka shi ya kama su in ga dama suna nan suna rayuwarsu kuma in an kai su kurkukun kuma kai su menene suna da shiri da za a iya zuwa a fitar da su to suwa ma ba su da kungiya kasar nan barayi ma da suke zuwa saudiya suna sata yan sane ma suna da kungiyar su barayi da za su yi aiki su visa su tura aikin su sane su je su ba da bribe da wayar musu lalacewar kasar nan ta wato amma duk abin da ake so shine shi malami mai wa'azi mai da'awa ya zama mai zurfin tunani da sani ya kamata musamman a irin wannan lokacin a daina sakin jiki da mutane kuma ku mabiya ya kamata ku zamanto akwai zurfin tunani na taimakawa su malaman saboda shi malami ai ba annabi bane ko ba wahayi ake masa ba mutum ne dan uwanka zai iya daidai zai iya kuskure idan an ga yayi wani abu wanda ke ba daidai bane to ba shawara alal akalli ko bai dauka ba dai an gaya masa a ba shawara kada a kyale shi a zuwa masa ido yanzu malam sakewa da mutane ba lokacin shi bane ba ina faɗi wannan magana ta wani guji mutane ba ba za mu guji yan uwanmu ba amma dole kai taka tsantsan wallahi za ka dauko mutum a kawo shi wurin nan a dasa shi dan saboda mutum manufa Allah kuma ina ga muku kowace sallah a masallaci na wallahi akwai jami'an tsaro a cikin ta yan security masu daukar labari a yanzu ina nan masallacin wallahi akwai su babin salatin babu wata sallah nake gaya maka wallahi bace akwai akwai yan daga rubutu kawai su aikinsu an dasa su ne anan su kai labari Ni eh, muna sani saboda wani abin da za a zo a yi anan ko karatu ne za ka yi ka faɗi wani magana ko na abu bini bini kai su ka an bugo maka waya a kan a karatun ka abin an ce kaza da Allah ya kamata a kiyaye saboda kaza sai kai mamaki ya aka suka ji ashe yan yan sako sun kai musu duk yana faruwa to abin tausayi shine mutum ya zama aikinsa kuma waya masallaci ka zo ka ɗauki labari kana kaiwa don a cutar da 'yan uwanka musulmi rir wanda abubuwa suna faruwa fitintinu fitintinu sun yi yawa wani sharri na gwamnati shine a zo a dasa maka wani masharranci a kakashinka ya ziga aka kaje ka yi wani abu kuma a zo a kama ka a zo a kama ka kawai saboda ana so a ci kuɗi ko a samu wani abu na matsayi wannan su ne wato wato addawa'ir da mu'amarat surufu zaman da suke faruwa irin wannan zamani kuma da Allah ya jarrabu masu addini kuma baƙin ciki da damuwa ma ya ishe ka da tashi hankali akan abubuwan da suke faruwa sai dai kawai Allah tsare shi yasa ake so kullum mutum ya daɗa karfafa alakarsa da ubangiji malami mai da'awa mai wa'azi kyautata ka da Allah ka ci halal ka ci kar ka ci haram mutum ya rinka tashi da daddare yana neman Allah ya tsare shi Allah kare shi bayan addu'ar da 'yan uwa suke masa ci gaba da tsayawa tsayin da wajen yi wa addinin Allah aiki amma in ba haka ba wallahi yanzu za a kwantar da mutum yanzu yanzu za a kwantar da mutum za a kai shi a baro Allah ya mana mai kyau malam ya ce wa shi abu zari radiyallahu anhu azifan anid duniya abu zari ya rayu wato mai gudun duniya shine azifan anid duniya yana mai gudun duniya duniya bata dame shi ba raghiban fil akhirah yana kwadayin lahira tarihan li jami'il mali wa tinazihi baya son tara dukiya da tattara ta game da ita kanzi kanzi shine iktinaz hada dukiya a ta taskace ta baya yi wa zalla bil rabzati hatta wafatul maniya ya zauna a wannan gari na rabaza har mutuwa ta zo masa ita ce maniya liyal haqa bil rakbi al abra don ya je gamu da abrar manya manyan matafiya wato mahaya waɗanda suka rigaye shi masu yi wa Allah da'a abu jan lamarinsa da fanni a cikin bai kun san shi a aƙidarsa kuma a manufarsa shi bai yadda baka kwana da naira ɗaya ba naira ɗaya baya kwana da ita duk abin da ya samu a ranar yake kashewa kai yace dan Allah yace alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim waɗanda suke tattara zinari da azurfa ba sa cewa saboda Allah suna ɓoye kuɗi suna ajiyawa ba sa taimako kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi a bashirhum bi azabin aliyim kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi to shi idan ya samu kuɗi duk abin da ya samu a ranar yake kashewa abin da ya saurara ba bayan Allah shi bai yarda da a tara kuɗi ba to shi yasa wannan ya samu bambanci tsakaninsa da sauran sahabbai a wanda ba su daidaita da shi ba zikir wafati radiyallahu anhu bayani akan mutuwarsa tunda da yanda dai mutum ya kai ya kawo malam sai ya rasu haka rayuwar take dole sai ya mutu Allah ya sa mu cika da imani mu je kuma akidi an dar. shi din sunansa abubakar matarsa kuma ummu dar. kamar kai sunanka abu abdullahi matarka sunanta ummi abdullahi to an ruwaito daga matarsa kala take cewa lamma hadara abazarin wafa yayin da mutuwa ta zo wa abuzar ta ce ba kaitu na yi kuka lokacin da mutuwa ta zo masa na yi kuka Ba kala ma kiki ya ce me yasa ki kuka bai wa Allah kuntu ma li la abki wa anta mutu bi falatin min al-ard wa la yadani li min ashika dan me yasa ba zan kuka ba ga ka kazo za zaka mutu a cikin daji shine bi falatin min al za ka mutu a cikin daji ba ni da hannun da zai daga makarar ka ya kai ka makabarta ba ni da shi daga ni sai kai saboda shi saboda abadin tsayinsa da gudun duniya ba shi sauran sabon ma bai ma yadda ma ya shiga cikin sai zai zauna ba ba shi gani yake kamar sun shiga ta duniya yasa koma daji kawai ya je zauna da shi da iyalinsa yana ta kiwon dabbobi وليس ma'ana ثوب ya sauka لا اله الا الله ta ce ba mu da tufafin da zai ishe ka da kafani ga mutuwa ta zo maka ba ni da makararwa da za ta dauke ka ba da ita ba da kuma karfin da zai dauke kai kai kafani sannan ba ni da likafanin da zai ishe ka yau dama ina abu zai samu likafani tunda ya ana ajiye kuɗi kuma baya ajiye abin kuɗi shi kawai haka yake in ka gan shi yadda yake nan na haka yake wala laka ba da ba ka da ba ka da ba ka da komai ai dole ne kuka saboda yanzu ga mutuwar za ta zo ba yadda za ta yi babu kuma da za ta lullufe shi babu abin da za a dora kai shi faƙala la tabki wa abshiri karki kuka albishirinki shi yake ga mata wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yamutu baina imra'aini muslimaini waladani aw thalathatun fayasbirani wa yahtasibani fayarani nara abadan wannan miki albishir hadisin bukhari manzon Allah yake cewa la ya mutu bainan ra'ayin musulmaini waladani waladani su ne Ya ya'ya biyu ba za su mutu ba a tsakanin mutane guda biyu musulmi kamar miji da mata in ɗansu ya mutu ko ‘ya'yansu guda biyu suka mutu ko kuma ‘ya'yansu guda uku suka mutu fa yasbirani suka yi haƙuri fa ya bani? kuma suka nemi lada in dai sun yi wannan fayaranin nara abadan ba yadda za a yi tsakanin miji da mata ya'yansu su biyu suka mutu ko ya'yansu su uku suka mutu a gaban su suka bude suna gani suka yi hakuri insha Allah ta'ala ba ko wuta jana ba za su gani ba wannan yana so ya nuna mata cewa da ni da ke muna da yayan mu da suka mun mutu wannan kawai ya ishe mu albishir ka duba tawadun bawan Allah nan bai mata magana akan ibadarsa ba bai mata magana akan gudun duniyar sa ba bai mata magana akan yawan sallarsa ba bai mata magana akan sa ba a kai nuna mata yi matukar tunda Allah ya sa kun samu yaya kuma sun mun mutu kuma annabi ya yi albishir ga duk wanda yayansa biyu suka mutu ko uku suka mutu shi ko wuta bai zai gani wato albishirin ki kwantar da hankalinki dan yanzu na mutu ba da likabani ba wani abu ne tunda dai ba shiga wuta ba dai yanzu kin mutu ke ma ba ki da abin duniya ba wani abu bane mutum da dai ba za mu shiga wuta ba haka ya gaya matarsa Allah musu rahama to wannan kenan albishir ne annabi yake mana hadisin Imam al-Bukhari wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu li nafarin ana fihim ni din da kike gani na ji manzon Allah yana faɗa wa wasu mutane ni ina cikin su nafar mutane jama'a ya faɗa ni ina cikin su yace la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al-ardi tashhaduhu isabatun min al-mu'minin annabi ya faɗa yake cewa wata ran da Abu Zar da shi da wasu yace a cikin ku za a samu wani mutum zai mutu a cikin daji a cikin kudin nan wani zai mutu cikin daji tashhaduhu isabatun min al-mu'minin wasu jama'a shine isaba jama'a cikin mu'mine ne za su halarci jana'izar sa in sun ga wuce za a ba su labari za su zo su yi masu sallah hadisin imamu ahmad a cikin musnad to sai yake ce mata walaysa min ulaika nafar ahadun illa wa qad mata fi qaryatin aw jama'atin wa inni ana alladhi amutu bil falati waɗannan mutanen da na gaya miki gabaki ɗayansu ba wanda ya saura yanzu a duniya duk babu wanda ya saura duk sun mutu kuma sun mutu ne a cikin alƙarya ko kuma a cikin jama'a gabaci ɗin su ba wanda ya saura sai ni wa inni ana alladhi amutu bil falati ni din dai ni ne wanda zan mutu a daji dama manzo Allah ya ce a daji zan mutu da haka ya gudu da zan mutu Ka ji bayan Allah malam wato kafin su mutu din alamomi suke tabbata bayyana gare su wato wato wani lokacin Allah ya kan yi wa bayan Allah wato wasu abubuwa kai ka roki Allah Allah ya maka wannan ni'imar a yi ta nuna maka abubuwa kafin ka mutu sai ga mutu yana ta gyara al'amuran shi a gyara alaka tsakani da mutane na eh, nauyuka duk a rubuta in na mutu za a yi kaza wannan dace ne to sai ga mutum a jikinsa yana jin cewa gaskiya ba lallai bane ya dade ba wasu bayan Allah Allah yana musu irin wannan kuma daga maganganunsu ana iya ana iya fahimta to to idan mutum ya ji wannan to sai ya dada kimtsawa kenan shine sai yake yake cewa ni ne zan mutu a dajin wallahi ma kazabtu wala ku kuzibtu ba absiri at ya yace wallahi ni ban yi ƙarya ba a rayuwa ta ban taɓa ƙarya ba kuma ba a taɓa ƙarya ta ni ba ku ji wata magana malam ban yi ƙarya ba kuma ni ba a ƙarya ta ba kuma ba za a ƙarya ta ni akan wannan ba kuma wannan magana ba ƙarya na gaya miki ba kuma ni ba za a ƙare ta na kan wannan ba amma ki duba hanya ki gani za ki sha mamaki قالت فقلت أنا وقد ذهب الحاج وتقطع الطريق za a yi. تونزي يا زائي الحزي دي سرقة سنتفي hanya ba kowa duk ana maka yanzu kuma hanya duk ta riga ta yanke ba a tafiya saboda duk matafiya sun riga sun tafi faƙala ƙungiri faƙuntu أشتد إلى الكسيب فأقوم عليه ثم أرجع أرجع إليه ومرضه